إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز yadda addu'o'i ya gudana kenan a jihar Legas kudu maso yammacin Najeriya tsakanin al'ummar Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar domin samun waraka ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma zaman lafiya a Najeriya da kuma nahiyar Afirka baki daya jagororin wannan addu'a dai sun bayyana dalilinsu na gudanar da wannan addu'a daidai daidai wannan lokaci da 'yan najeriya ke ci gaba da gudanar da addu'o'i a sassa daban-daban na kasar domin samun lafiya ga shugaban kasa muhammadu buhari alhaji mustapha mai rufe na ɗaya daga cikin jagororin da suka shirya wannan addu'o'i kowane yare suna nan muna addu'a mu musulmi kai mu muna hade kuma addu'a dukka muna yawa ka samu muna yawa shugaban kasa mu muna ya kai mu da muna ya yara mu kuma sauran adinne mu ma muna yi musu addu'a allah ya sa mu zanna lafiya tare da su to ko me sauran al'ummomin da suka halarci wannan addu'o'i za su ce ga dai abin da wasu su ke cewa sunana alhaji amadu musa abin da ya kawo mu wannan wajen najeriya da niger kasan yadda suke daidai su duk abin da ya safi najeriya ya safi niger shi yasa yau ana yi mu shugaban kasan mu muhammadu buhari addu'a muka zo da ni da chairman din eh, dan nigeria mazamnan lagos state mun zo mu tara mutanen najeriya wannan addu'a allah ya ba shi lafiya allah ya ba shi lafiya allah ya ba shi lafiya addu'a da muka yi allah shi karba allah ya ba shugaban mu lafiya allah ya kawo shi lafiya mu ma da muka yi wannan addu'a allah ya ba mu lafiya kuma allah ya zaunar da kasan mu lafiya kuma a ci gaba da addu'a addu'a ba wai mutum zai ya bari bane mu ci gaba da addu'a Allah kawo mana shugaban mu lafiya Allah ya zaunar da kasar mu lafiya da addu'a akan shugaban mu Allah ibada lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya sa a dawo lafiya kuma da ba da sarkin ga angonmu kuma lafiya da saman lafiya da mutane sarki jura gaba daya sunana um, sheikh Goni muhammad wulet allah ya bashi lafiya kuma ya dawo da shi lafiya kuma ya hau kujeransa lafiya dalilin da ya sa muka sauka Kur'ani. allahu duk azzaliman da suke wannan cin hanci da rashawa allah ya shirya su idan ba za su shirya kuma allah ya san yadda zai da su kuma allah ya sa ya sa kasan mu akan turba duk wani abu wani kidnapping da wani abu amin robbery da Allah ya kau da shi daga kasan mu da ba mu san da haka ba kasan nan sai yanzu ne suka tabbulla wata Allah shine albarkacin addu'an da muka albarkacin Qur'anin da muka sauke a nan da surar yasin da muka ta karanta anan Allah ya mana maganin waɗannan abubuwa da shi kuma shugaban har yanzu insha Allah ba wai addu'an nan zai tsaya za mu yi ta addu'a da shi game da shi da kasar mu gabaki daya. Allah ya dawo da shi lafiya kuma Allah ya zaunar da ƙasar lafiya kuma Allah ya sa kasar nan ta ci gaba addu'ar da 'yan Najeriya da kuma 'yan makwabciyar kasar ta jamhuriyar Nijar sa gudanar a birnin Lagos je ya zo ne a daidai lokacin da sassa daban-daban na Najeriya ke gudanar da addu'o'in waraka ga shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda yanzu haka ke birnin London london inda kuma yake samun magani kafin ya dawo gida najeriya a wani lokaci da ba bayyana ba a nan gaba babban jibrin murya amurka daga lagos